daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar biyu afirka akan mita 102.5 da ke yamai da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da jummai ali muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tar da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yau bayan kun gama jin labaran duniya za mu gabatar muku da shirin tsintsiya maɗaurin ki da kuma jawabai daga dattawan najeriya kana a fagen wasanni za ku ji cewa kasar burkina faso ce ta soma yanka tikitin shiga matakin kusa da na karshe bayan da a yau din ta doke tunisia da ci biyu da nema to amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum sauraro ga labaran mai karantawa jimai ali wani babban jami'in fadar shugaban amurka ta white house ya ce shugaba donald trump a yau asabar ya zanta da takunan aikinsa na rasha ladamin putin ta wayan tarho jami'in bai ba da bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba to amma ana sa ran cewa shugabannin biyu sun zanta a akan makomar takunkumin da amurka ta azawa rasha a shekara ta 2014 a saboda shishigin da rashin ta yi a harkokin siyasar kasar ukraine da kuma killace yankin crimea da ta yi a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka ya yi zargin cewa waɗanda ba amerika ba ne kimanin miliyan biyar ne suka jefa ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba a zaben shugaban ƙasa a saboda haka ya buƙaci a gudanar da bincike ba dai bayyana yadda za a gudanar da wannan bincike ba to amma wannan furuci da shugaban ya yi ya tado muhawara da kuma cece kuce tsakanin masana da kuma masu nazarin harkokin siyasa ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar da wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta shekaru shida amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na siriya ya sauka daga kan ragaban mulki a zaman wani bangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a kulla to amma furucin baya bayan nan da mr johnson ya yi akan wannan batu ila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko matsayi daga birtaniya dukkansu shugaba trump da kuma firaministan ingila theresa may babu wanda ya ambaci batun ƙasar syria a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar jiya juma'a a fadar white house sannan kuma boris johnson bai rako theresa may a ziyarar da ta kawo nan amurka ba to amma ya tattauna al'amarin ƙasar syria da wakilan majalisar dokokin ingila ɗin a birnin london Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata cibiyar bincike ta Jami'ar Johns Hopkins nan Amurka wadda take nazarin shirin kera makaman ƙasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar ƙila ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a a dandalin yanar gizon wannan cibiya da ake cewa 38 North ta sa hotunan watan ɗan adam da ta ce sun nuna alamun koriya ta arewa tana shirye-shiryen ta da injin ɗin sarrafa sinadaran a bara hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta ce koriya ta arewa ta sake ta da injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a masana'arta ta rahoton da aka gabatar a kan yiwuwar ƙasar koriya ta arewa ta koma ga sarrafa sinadarin plutonium shine bijirewa ko kuma taurin kai na baya-bayan nan da ta nuna a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta azama ta jerin takunkumi a saboda irin waɗannan take-taken da take nunawa. Dogarawan tsaron gabar tekun ƙasar Italiya sun ce sun ceci bakin haure dubu ɗaya daga cikin kwale-kwale da suke yoyo a tekun Mediterranean a jiya Juma'a a yayin da suka gano mutum ɗaya kuma da ya mutu. Jami'ai sun bayyana cewa an gano bakin hauren ne cikin kwale-kwale guda tara. Jami'an wato jami'an tsaron kan iyakar sun ce an maida bakin hauren cikin jiragen ruwan ceto kuma an kai su gaba tekun Sicilian. Ba bayyana kasashen da bakin hauren suka fito ba, to amma yawancin bakin hauren da suke tsallaka teku daga Libya zuwa Italiya suna fitowa ne daga kasashen Afirka da kuma Gabas ta Tsakiya. Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wasanni a takaice. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin zai tuna bayani a kan dalilin da suka sa aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma ƙabila. lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da kirista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya akwai kuma zaman lafiya to amma sai aka waye gari tun ana gani kamar da wasa sai al'amari ya canja aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila. shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu hajiya sa'adatu hassan liman wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a jami'ar jihar nasarawa najeriya za ta yi kokarin ba mu ansa aure ta kabilar junan mu Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma kabila? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu ya yi wa Hajiya Sa'adatu Hassan Liman wadda Associate Professor ce a kan darussan addinin Musulunci a lokacin da suka kawo ziyara a nan sashen Hausa ga kuma amsar da ta bayar. Gaskiya wannan kuma zan um, sai mu duba yanayin ka san duk abin da ke faruwa a Najeriya ba wai Najeriya ne kawai ba sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan ƙawayenmu da sauransu Christians ne. Kuma har yanzu ɗin dai muna haka to amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan. Eh, an samu effect na, na harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan kuma eh, na biyu maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi. Eh ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi. To mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata aƙida daban da sauransu idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan aƙidojin ba a sani saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society a ga menene aƙidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba wannan kuma zan ce ya, ya, ya samo abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa-unguwa da sauransu wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a'a fastowa ne da sauransu wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantan shi menene aƙidarsa me yake koya ma mutane da sauransu saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan ɗinsu to shi yasa zaka ga kafin a ce kwabo kawai kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewa mutane duk sun juya zuwa wani aƙidar da ah, ba a san kanta ba saboda ba a sa hankali a cikin abun da ke faruwa tun asali ba. Farfesa ah, Sadatu shin Mm, mm, musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa kina gani yana da matsala maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake maimakon sauraron wani ne ya faɗa malam ya ce yawanci malam ya faɗa malam ya faɗa malam ya faɗa kuma addini addini ne na ilmi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullum kana jirin ra'ayin waɗansu waɗansu su kamar yadda ke bani waɗansu kan sa ra'ayoyinsu a matsayin su kawar da abin da addini ya faɗa su sa mm-hmm. ra'ayin su a ciki mm-hmm. shin akwai wani abin da za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba eh. abin da ake nufi a nan shine duk inda aka aka dole kawai in dai aka koma fannin ilimi wani ya fi wani eh. akwai inda in aka je dole mutum sai ya mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta qur'ani shi kadai mm. ya ce kuma ya sami ilimin musulunci ya mm. yawa dole sai ya samu fasarar malamai da sauransu eh, to sai dai abin da zamu kira mutane a nan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abin da Kur'ani da hadisi ya koyar. Hmm. Kada a zauna ana duk abin da wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Kur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi. Eh, to amma a wannan din ma yawanci ha yanzu malam ke faɗa ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake Amurka mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda in hmm. shekara ta gewayo kuka yi maganan addini in baka shirya ba hmm. sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado da ka tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu saura ka iya karatun da za ka yi salloli da shi shikenan to sauran duk magana abin da malam ya faɗa ne saboda baka da hujja in ma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba eh to kwarai da gaske abin da nake gaya maka anan shine eh. kaman a yanzu nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a'a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Kur'ani kawai hmm. to amma a yanzu nan ana samun ilimi na littattafai sosai da eh. sosai da sauransu eh. to bayan ilimi na littattafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi littattafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na Uh, Kur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa ta farkin sunna da um, alkur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana karin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin ce wanda uh, za a ci gaba da samun nasara insha Allah haka mm. me za za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan tunda babu addini guda da ya ce a yi tashin hankali amma da sunan addini ake tashi tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu E ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi um, da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue uh, saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin uh, jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abin nan to ni ina ganin wannan ne za a ƙara himma a kai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin krista daga fannin musulmai daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addini addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukka dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar kasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a haɗa kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lallai ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lallai yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowane addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a haɗa kai saboda a samu ci gaban ƙasa idan ba a haɗa kai ba ba za a samu ci gaban ƙasa ba. Zauna lafiya masu sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a kasance lafiya. Tsiya madaurin zafi mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bari ba ba ta bari ba da fatan zamani afuwa dangane da kutsen da muka samu a farkon wannan shiri na tsintsiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar kullum ga gogan naku ya hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa shugaban najeriya ya sake tura sunan ibrahim magu majalisar dattawa don tantance shiga jagorancin efcc kazalika shugaban ya tura wata wasiƙa da ta ki amincewa da kwabe sakataren gwamnati babacir david lawal kan zargin badakalar kuɗin nome ciyawa shugaban kwamitin shehu sani ya yi shagube gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ya kamata a buɗe duka kurkukun najeriya kowa ya fita duk wanda ke da laifi gwamnatin najeriya ta ce shugaba buhari na london yana hutawa kuma lafiya kalau wannan martani ne ga jita-jitar goyi shugaban ya koma ga Allah dan APC Ciro Mambaka ya ce jita-jita mummunar ɗabi'a ce shugaban ƙasa fa bai kamata a ce wannan kage an mashi ba gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin dakon dillalin mai naira biliyan 150 da aka ba batun karin farashin litar mai babbar kotun tarayya Lagos ta ɗore shugabar kamfanin mai ta Ontario a dayin gali ɗaurin shekaru goma don hannu a karkatar da akalar kuɗin tallafin fetur ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta buƙaci rundunar 'yan sanda a Borno ta saki mawallafin jaridar The National Trail Inuwa Bala bisa wani labari da da jarida ta wallafa kan mutuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanna Umar. Nasira da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna. da kuma rabaran Dr. Musa Asake, sakataren kungiyar Kiristan Najeriya shiyar Arewacin Najeriya, ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. <clears throat> Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwana bayin Allah na ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da ka yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wani nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haƙan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kai na kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga su Allah na ba su taimako sannan banda wannan samun taimako Abin na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya shi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka duk kasar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amanar da Allah ya tsora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shi ne a takaice abin da nake so in jawo hankalin yan uwana shi ma rabaran Musa a saki ya ce sai da haƙuri da girmama juna yan arewacin Najeriya za su samu ci gaba masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya ina kawo muku gaisuwa ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe kone churches da masalatai abinda muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba gan a nan a arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa mu ne muna baya ta mu goyi bayan gwamnati nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya tun da shugaban kasa ya na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali waɗansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kudin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba yi masa hukunci ba wannan ne yakan sa mutane su fara shakan gwamnatin to addu'a na da kira da na yi ga yan najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Don zagogo a nan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti shida ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. a yau ne aka soma fafata wasannin matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ake gudanarwa a kasar gabon kasar burkina faso ce ta soma yanka tikitin shiga matakin kusa da na karshe bayan da a yau din ta doke tunisia da ci biyu da nema wasan wanda ya soma da zafin gaske ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a rabin lokacin wasan na farko sai ci mintuna goma na karshen rabin lokaci na biyu ne kasar ta burkina wacce ta fito a saman rukunin a ta sami zura kwallayen biyu da suka bata nasara yanzu haka ana can ana fafatawa tsakanin kasar senegal ta daya a rukunin b da kasar kamaru da ta zo ta biyu a rukunin a yayin da a gobe lahadi kuma za a fafata tsakanin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke saman rukunin c da kasar ghana ta biyu a rukunin d inda ta ɗaya rukunin d wato masar za ta kece reni da kasar morocco ta biyu a rukunin c mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool ta ingila jagin club ya ɗauki alhakin ficewar kungiyarsa daga gasar cin kofin kalubalen ka na fa na ingila biyu bayan kashin da bahamton ta doke su da shi da ci biyu da ɗaya a yau dinnan wannan da ya shine karo na biyu da ake yin wajerar da liverpool din daga gasa a cikin kwanaki hudu kungiyar ta liverpool dai za ta yi karon battar karfe da jagororin teburin gasar premier wato chelsea a jibi talata hukumar kwallon kafar ingila ta yanke hukuncin hana shiga ba bagiran mai horar da 'yan wasa har na tsawon wasanni hudu ga kocin arsenal arsene wenger bayan ya karba laifin aikata ba daidai ba a wasan premier da kungiyarsa ta doke bolle a makon jiya haka kuma an ci wenger tare da fan dubu ashirin da biyar bayan da aka caje shi da laifin furta kalaman zagi ga alkalin wasa na hudu anthony taylor sakamakon koyarsa a filin da aka yi a lokacin wasan a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar amurka serena williams ta doke yayarta venus williams a wasan karshe ta gasar tennis ta australian open ta bana wannan dai ita ce babbar gasa ta 23 da serena din ta lashe wanda ya ba ta damar zarta steffi graf a tarihin yawan lashe gasanni wannan nasara kuma ta bai wa serena din damar sake kwato matsayinta na mace ta farko a duniyar tennis wanda 'yar kasar jamus angelic kaba ta karbe mata a bara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da haka ne kuma kawo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ya ce Shugaba Donald Trump a yau Asabar ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha ladarmin Putin ta wayan tarho. Jami'in bai ba da bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba, to amma ana sa ran cewa shugabannin biyu sun zanta a kan makomar takunkumin da Amurka ta azawa Rasha a shekara ta 2014. Haka kuma shugaban na Amurka ya yi zargin cewa waɗanda ba amerika ba ne kimanin miliyan biyar ne suka jefa ƙura ba bisa ƙa'ida ba a zaben shugaban ƙasa, a saboda haka ya buƙaci a gudanar da zaɓe. Wato da bincike. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka sami nasarar ƙulla wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru shida a ƙasar. Amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na Siriya ya sauka daga kan ragaman mulki a zaman wani ɓangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a ƙulla. To amma furucin baya-bayan nan da Mr. Johnson ya yi a kan wannan batu ƙila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko kuma matsayi daga ƙasar Birtaniya. Wata cibiyar bincike ta Jami'ar Johns Hopkins wadda take nan Amurka wadda ke nazarin shirin kera makaman ƙasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar ƙila ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a dandalin yanar gizon wannan cibiya da ake cewa 38 North ta sa hotunan watan ɗan Adam da ta ce sun nuna alamun Koriya ta Arewa tana shirye-shiryen tada injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a bara hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta ce koriya ta arewa ta sake tada injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a masana'arta ta dogara tsaron gabar tekun ƙasar italiya sun ce sun ceci bakin haure dubu ɗaya daga cikin kwalekwalen da suke yoyo a tekun mediterranean a jiya juma'a a yayin da suka gano mutum daya da ya mutu jama'ai sun bai yana cewa an gano bakin hauren ne cikin kwale-kwale tara masu haro da aka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗansa sai kuma gobe idan Allah mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi malam Umar Gurum da ke karamar hukumar Bassa a jihar Plateau saboda rasuwar su Muhammad Umar wanda Allah ya rasuwa a daren jiya Juma'a da fatan Allah ya ji kansa amin yanzu a madadin jimai ali da tita ni gabatar da shirin da kuma suke ba hero ne da ya haɗa mana shirin sai malama zainab da ta haɗa mana sautukan mahmud dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc salamu alaikum